sana da mu wannan nasara ta Cote d'Ivoire kan Najeriya ta baka mamaki? a zahirin gaskiya mamaki ɗaya kawai da ta bani shine da aka bawa da Cote d'Ivoire suka shigo bayan an salami coach su. to shine mamakin kawai da ya bani amma ni bayan wannan na ga abin da ya dace da ya zama na cewa aiki in kana aiki kai aiki da wanda ya san aiki kuma ya san wayan da yake aiki da su. Me kake nufi da haka? Kamar yanzu cewa lokacin da aka kawo Bature ɗan France da ya suka fara tournament ɗin, Duk abin da suke so ba samu ba. sai ko ana cikin wani abu sai ya zama cewa suna ganin cewa ma sun fita an salmi kotun sai aka kawo asistan kotun ya zama cewa hedin in team din a ci gaba yana zuwa da ya dawo sai ya amfani da damar da yake da shi da kuma sanantar da yake da shi da kuma irin sanin mutanen da yake tare da su sai ya saka aikin da ya zo har ya kai su yadda suka je a yau wato kokarin mataimakin mai horar da 'yan wasan da ya karbi ragamar cote d'ivoire shine sa su samu wannan nasara yana ɗaya daga ciki saboda kowanne ya fito ya gane 'yan wasan kuma ya ba kowa 'yancinsa kuma ya nuna cewa wannan aiki namu ne don dama ita kwallo dama ana da irin wannan sakin irin kamar mutane ka ba su shawara ga yadda ga yadda za mu je kuma da iyawa to sai amfani duk da irin wannan dama akan ya nuna musu akan cewa wannan dama ce ta zo mana wanda kuma za mu iya nuna duniya akan cewa eh mun sani kuma za mu iya ni da ku ɗan kwallon so Allah da idan muka yi wannan dama za mu samu abin da muke so kuma sai suka bi wannan daman sai Allah ya kai su bagaci suka samu abin da suke so to irin wannan dama su ma 'yan najeriya suka samu suna tafiya suna samun nasara har suka karfafa wa magoya bayan su gwiwa cewa suna iya lashe kofin amma a jiya bayan sun karbi wasan kuma sai suka barar da ita kasan cewa dama 'yan najeriya wani abu ɗaya ne ya zo mana tun daga farko an daɗe ana ta eh, kukan ya za mu samu tim da zai kai mu ga yadda muke so mu je wannan kocin haka kawai ikon Allah suna zuwa cikin tournament ɗin sai Allah ya taimake su sai suka gano wani abu a cikin sirri a cikin wasan sai ya ɗauke su ga yadda suke tafiya to wancan tim din da nake gaya maka na su ma sun sami irin wannan sirri ba suna sirrin a ƙarshe da aka zo da Najeriya sai ya zama cewa sirrin sai ya fi karfin na Najeriya because jiya macin da aka buga sun nuna tim ne wanda yake is more determined wanda shi ko menene za a yi sai ya kai ga magaci ga tim din da ake ganin cewa zai iya wanda su wannan daman nasu sun faro daga farko ne amma zuwan nan ka duba cewa daman nasu ya fara a cikin competition din but ya zo kuma karshe zai ga cewa wannan dama babbar dama ne na ɗaya a cikin ƙasar na biyu a gaban yan a yan ƙasar na uku a gaban shugabansu kuma sai ga cewa dama ne wannan da za su nuna kansu kuma yawan ga duba su cewa ba wasu yan kwallo bane manya-manya yan kwallo ne wanda sun fara samun suna to sai Allah ya nuna musu akan cewa ko suka nuna kansu akan cewa wannan lokaci ne za su nuna duniya akan cewa fa su ma sun zo wajen kuma za su kai da coaching da players din da duka kuma kowa da kowa kowa ya fito akan cewa eh sai mun yaki wannan abu ba su kallon wannan matchin akan Najeriya suna kallon matchin ne akan cewa matchin su ne kuma wannan kofin yana kasar su kuma yadda suka samu wannan nasara daga farko sai sun kai ga wannan nasara din kuma sai da suka kokari suka kai so abin da na duba kenan a gare su a takaice sun fi Najeriya taka wasa a jiya ai sun fi Najeriya kusan komai da komai ba amma kuma wannan ma cewa ba sun ɗan Najeriya iya gol bane ba amma abin da na gaya maka cewa wannan determination din shine ya ba su ga nuna kan cewa fa ba za mu taɓa bari ba kuma yanzu idan ka duba cewa kwallon duniya kowa yanzu ya iya kwallo wamban yanzu da wani ya fi shine wannan zuciya din ka fitar da zuciyanka ka nuna cewa ka iya din ka yaki abin da kake so kuma ka samu abin da kake so coach sana da mu mun gode sosai ni ma na gode da wannan dama Allah ya wuce mana gaba